shi wannan matsala da magidanta suka damu kowa in kuka haɗu zai ce ma basir wanda yake jin kunyan kai ce ma basir to ba basir ba akwai abin da yake nufi wani kuma kai tsaye zai ce ga lalurarsa to me ni asalin alternative Sheikh Mahmud Jamil ya rubuta littafi da'aful jinsi asbabuhu wa ilaj daukewar sha'awa abin da yake kawo shi da mafita abin da ya kamata mutane su gane gaskiyar magana shan magani ba shine mafita ba abu na farko shine na farko suka ce sai ka kiyaye abubuwa guda biyar kafin ma kai ga magani sai ka zauna da likita kun tattauna idan ka tsallake wannan sikirinin abubuwa guda biyar suka ce to ka huta baka da matsala na farko cututtuka akwai cututtukan da suke haifar da haka misali kamar mutumin da yake da hawan jini yawan shan maganin zai iya kawo masa wannan matsala mutumin da yake da ciwon diabetes shi yasa suka ce kar ka fara shan maganin wancan ka fara shan na diabetes ai da ba haka kake ba da sugar ta zo da ka samu matsala to wannan bishiya shi yasa professor Abdurrahman wanda ake ce masa Abu Abu Abdurrahman yake cewa duk bishiyar da ka ganta tana da tsayi duk bishiyar da ka ganta ta tafi a tsaye yace fihi fawai duk bishiyar da ka ganta a tsayi yace in ka auna kashi 25 a cikin hamsin ta fi tasiri wa ɗa namiji ta fuskar matsalar ɗaukewar sha'awa da ya tashi buga misali sai buga misali da bishiyoyi guda uku bishiya ta farko ya ce ita ce wannan bishiyar bishiya ta biyu ya ce bishiyar namijin gwanda duk namijin da ya samu saiwan namijin gwanda aka wanke shi da gishiri aka yi sokin nasa a ruwa aka jika shi na awa 24 duk matsalar da take damunka in dai na wannan bangaren ne insha Allah ka samu lafiya sai dai wata matsala ma matsalar shi ne, in baka da hawan jini baka da diabetes to sai a duba a gani baka da cutar sanyi wannan cutar sanyin mun dauke ta ba ba fa tana da hatsari kun ga farko tana sa namiji yawan fitsari kuma prostate yana sa yawan fitsari ita ce UTI urinary tract infection tana sa yawan fitsari fitsarin kuma ya dinga fita da zafi kuma yana yalo kuma yana ɗan zarni tana sa ciwon baya tana sa bushewar baki tare da tashin zuciya kamar za ka yi amai tana sanya wa ɗa namiji ƙaiƙayin matse-matse tare da ƙaiƙayin dubura tana sa wa namiji in ka gama fitsari yanzu kana tashi ka ji za ka sake komawa tana sanya wa namiji ɗaukewar sha'awa tana sanya wa namiji sur'atul inzal ko sur'atul qadam saurin kawowa kuma in ya kawo zaka ga ruwan halittar jikinsa ya kasance kana saduwa da mace yana dawowa ko kuma ya zama bayi da kauri kuma tana sa wa namiji ƙaiƙayin ido tana sa masa ƙaiƙayin jiki kuma tana sa mutum damuwa da kunci don duk lokacin da zai je gidan ya tana da wani matsala sai samu faduwan gaba to wannan ita ma kanta cuta ce in ji diktor mahmud jamil zainun to sai aka ce baka da waɗannan cututtuka duka gaba ɗaya amma babu sha'awar sai aka ce to abu uku ake bukata a tare da kai mutane sun kasa gane wani abu alqur'ani Allah ya hikima Allah ce fankihu ma taba lakum minan nisa matna wa thulasa wa ruba wai me yasa kabilu na ƙasan nan da kabilu na waje waɗanda ba jinsin mu ba zaka ga mutum ya auri matarsa sama da shekara hamsin amma kullum in ka ga mu'amalar su da soyayyar su kai ka ce yau suka yi aure amma me yasa mu auren bai lasin sai a zo ana faɗa da juna akwai wanda ya gano wannan matsala ha akwai wanda ya gano matsala ha saboda auren da ake ba ana yin auren ne na addini ba ta al'ada ake yi auren da kai sai da ka samu wadata ko ka samu wani yanayi sai ka gane bata daga cikin irin kalar matar da kake so ko ba ku na wannan akwai ba shi yasa alkur'ani ce ku aure irin kalar matar da kuke so to kai kuma auren ka yi shi ne na al'ada ba experience to Allah da ya tashi cikin hikima sai ce mene masna yanzu ka auri wancan kaga ba kalar ka bace amma akwai ƴaƴa ba za ka yi rabuwa da ita ba sai ka je ka ƙara sai ka ga ita ma kuma kana buƙatan wani sai ce wa kulafa sai ka ga wata ma aka ce wa ruba to kaga nan in kana so ka yi zumunta sai ka aje biyu a Abuja ɗaya a ƙauyenku ɗaya kuma a garin Surukan ka gama zumunta kenan Dr. Na'im ya ce matsalar da ake samu game da irin namijin da zai ce yana da matsalar ɗaukewar sha'awa so da dama wani lokacin damuwa da talauci yana ɗaukewa namiji sha'awa. Sannan na biyu kuma ya ce akwai alaƙa mai ƙarfi tsakanin zuciya da ƙwaƙwalwa. Idan ƙwaƙwalwar ya tafi yawo zuciyar ne yake son zuwa wajen macen sai dai ka yi ta yin ƙoƙari da kanka ba biyan buƙata. Amma aka samu ƙwaƙwalwar da zuciyar sun haɗu a kasance lokacin da za a yi an samu auqatul manasib lokaci na yanayi mai kyau na farko da ka tashi dawa daga obi zuwa gida ba bata maka rai a hanya ba na biyu baka zo ka samu tayi wani abin da zai bata ma rai ko yara ba na uku kuma ka zo ka samu ba za ka yi surutu akan an gama abinci ko ba a gama ba na biyar kuma limamin angonku ba zai ja dogon sura ba yana daga shi matsala an gane ko to suka ce in waɗannan abubuwan suka cika to lokacin da aka zo kwanciya duk abin da ake bukata almuhimmu kuma kar a zo a shiga cikin ɗaki da yunwa sai aka ce to wasu irin abinci ne bi nan ne suka kai kawo abu marwan al-andalusi ittifaqin da aka ce duk ya fi su hujja wani ya ce a shiga da kaza wani ya ce a shiga da nama wani ya ce a shiga da juice wani ya ce a shiga da kaza sai abu marwan al-andalusi ya ce to waye zo mana da aure aka ce annabi muhammad ya ce to lokacin da zai shiga cikin ɗakin ummi na aisha da me ya shiga aka ce da madara Ya ce to an ce manzo Allah talaka dai ba naman ne a gidansa ko bai san kaza ne? suka ce to shiga da madara lokacin kwanciya a sha amma in baka da uric acid ba suka ce madara da zuma bayan ba yunwa suka ce yana da fa'ida sosai da sosai amma ita mace in kana so matarka ta zama mata ka kula da ita na ɓangarori guda uku ka tabbata tana kula da tsaftar jikinta na biyu suka ce ɓata wa mace rai yana sa tana yana sa mata saurin tsufa na uku cikin 'ya'yan itatuwan da suka kawo suka ce ice guda uku guda biyu na maza ne guda ɗaya ne na mata aka ce me na farko suka ce batik duk ɗa namijin da yake yawan shan kankana lokacin kwanciya Abu Marwan al-Andalus ce duk abin da ya shiga gabansa na wannan matsala Allah yana yayi masa kuma fitsarinsa da kuzarinsa ma da bambanci shi yasa ma tura suke ce mata natural background watermelon seed ƴaƴan in kana cin sa suka ce yana da amfani na biyu kuma suka ce qishr batik wasu likitocin addini kuma suka ce su suna ga amfanin da yake jikin bawon bayan kankana ya fi cikin aka ce me dalili suka ce ai ko dabba kake bata bawon he tafi kaken jiki suka ce to tafasa bayan tare da zanjabil yana wanke dukkan wani dattin da yake maran jikin ɗa namiji <clears throat> ita kuma mace fa na ƙarshe suka ce ta samu lafiya ta yi kyau suka ce shine ka ɗora ta akan apple Tun mutumin da yake ɗora matarsa akan apple suka ce ta yi wata shida aƙalla mafi ƙanƙanta ko ta ci guda tara a rana ko guda shida wato ya yi kaɗan ko? ko a zara ake musu ya yi daidai kusa abin da ke faruwa wannan maganin da mata suke sha na fitinan nan shine muke so duk mu raba su da shi wallahi kuna hira da gane likitoci in suna gaya muku bala'in da mata suke fadawa kan shan magungunan nan abin yana da yawa kuma in ta je ta sha ta ɗebo cutar sanyin kai ma baka kubuta ba saboda haka in har kana so sai kai prison ɗinta akan apple in ba za ka yi prison ɗinta akan apple ba kuma suka ce to ka ɗora ta akan kankana in ba za ka ɗora ta akan kankana ba kuma suka ce to ka ɗora ta akan wannan abun wanda ake ce masa almaus shine ayaba amma mafi yawa sun janye akan maganan ayaba suka ce amfanin ayaba a jikin ɗan adam suka ce wannan ɓangaren ba a cika sanya shi ba in ji su abu marwan andalusi suka ce kaga kankana na biyu suka ce kaga mangoro wannan mangoro icen mangoro suka ce idan ɗa namiji yana cinsa a wuni ko dare kafin ya kwanta suka ce sakamakon da yake samu ya fi kowanne amma conclusion na ƙarshe da likitocin suka haɗu a kai suka ce duk maganin da namiji zai sha abin da yake taimakawa maganin ya zama kamar gobara da fetur suka ce shine yawan motsa jiki exercise akalla ce kamar daga nan ka je hotel ɗina ka yi sau biyu ka dawo domin tafiyan kana ƙonawa shi yasa ɗan ƙauye aka ce da ɗan ƙauye da manomi da lebura ba su da matsalar ɗaukewar sha'awa ba kuma wanda ya fi kowa matsalar sha'awa sai mutumin da yake da wadata shi ko mai wadata abin da yake janyo masa matsalar ɗaukewar sha'awa commitment ne suka masa yawa bai da lokacin cin abinci sai dare daren kuma yana ci sai kwanta kaga dole ya tumbi lokaci ko muna roƙon Allah ya gafarta mana amma dai zan rufe da abu guda ɗaya an tambayi wani malami wanda ake ce masa abu hayyan amma ba na da ba na yanzu ya ce shi abin da yake gani duk wani magidancin da yake so ya magance matsala tsakanin shi da iyalansa akan cuta na matsalar da ya shafi albaulu fil ya ce fitsarin kwancen yara ittifaƙin da malamai suka yi shine bai alaƙa da aljani kwata-kwata cutar sanyi ce da Allah yake jaraban yara a ban ɗakin makaranti da kuma na anguwa na gidajen da suke zuwa ya ce wannan abu guda uku in aka same shi ana sha ya ce ko da namiji ya kai shekara ina fama da matsalar ɗaukewar sha'awa sakamakon cutar sanyi ko fitar ruwa daga gabansa ya ce in ya samo ganyen fasli da larabci ana ce masa bakdunus amma abin ya ban sha'awa sai na gan shi a garin nan da arha wanda ya kamata abuja ya tsada sai na ga yadda ake sayansa da arha a garin nan a Bauchi ba mu sayansa haka Maiduguri kuma ya zama jami'i jami'iha ya fi ko ina tsadansa Sokoto kan ma babu dan naje wa'azi Sokoto aka yi ta neman sa ba a samu ba sai wani ne ya ce shi ne yake zuwa Jos ya kawo shi Katsina ma babu amma Kano akwai shi birnin Kebbi ma babu dan duniya wa'azi a waɗannan wurare na faɗa wasu ma ba san shi ba wannan fasili din nan ana buƙatar kowane magidanci da tuzuru da mai matarsa tana can shi yana nan ya dinga tafasa fasli da ɗanyen citta da tafannuwa fa'idar da zaka samu na farko shine duk abin da yake maranka a mafitsara zaka fitar da shi da izinin Allah amma sharaɗinsa shine suka ce in mace tana da ciki ba a buƙatar ta sha fasili yana iya zubar da ciki ba a so da sha sai <clears throat> wannan magani na ido ne duk na ɗauko maganin nan in zan yi magana a kansa <clears throat> ba wanda nake tunawa sai shek balalau a sanadinsa na samu na tafi sa'udiyya na tadda wannan malamin Sheikh Ibrahim Musa Allah ya saka masa da alkhairi a sanadin Sheikh Ibrahim Musa aka samu wannan magani wannan Allah ya sa albarka ma wannan magani amma abinda muke tunani mai yiwa kyakkyawan alaƙa tsakaninsa da Ubangiji na yi don Allah shi yasa Allah ya sa maganin albarka. Wato jama'a duk harkar likitanci da na gargajiya da na asibiti da na musulunci in ba tausayi wallahi Allah yana ɗauke albarka kuma duk abin da ka samu la yusmini wa la yughni min ju'i har ba ku misali tsakanin Abuja da garinku da ka fito dan Allah wani asibiti ne private clinic wanda ya tashe kuma ga tsada ya shekara goma yana yi bai kare ba akwai private clinic tsakanin garin Abuja da wasu garuruwa wanda ya yi tashe kuma ana tsada ba tausayi ya shekara goma yana existing bai karye ba akwai? Za a iya kamu? Kuma ku gane hausan ba? Ka gane hausan? Ka gane hausan? Ya shekara goma amma rashin tausayi da tsada yana nan a kai ba tare da ya ja baya na ɗaukaka ba kuna da shi? wato ha? ai duk abin da aka ce ba tausayi Allah yana ɗauke albarkarsa ai ko private school ne in ta yi tashe da da tsada to gabata shekara goma sai ta kare bare asibiti kuma duk likitan da bayi da tausayi yana ritaya cutarsa guda uku ne hawan jini ciwon zuciya diabetes bai tausaya ba shi ma Allah ba zai tausaya masa ba ka ga suke wasa da rayukan yan uwansu ka ga mutum yana neman taimako amma akan ba a biya kuɗi kaza ba ba abin da ya dame su da shi wanda arne bature ba zai ma haka ba to fatan mu Allah ya taimake mu karkashin wannan forum na kado muslim forum Allah ya taimake mu a samu tunani mai kyau wanda nan gaba a ce masallacin nan tana da cibiya na maganin musulunci wanda sai dai a dinga gayyato mu muna zuwa muna visiting consulting amma sharaɗi ba zan yi wa mai mata ɗaya ba ko kaɗan bai kamata ba mu zo mu yi wa mutane a wuce a tafi mun dasa alkhairi kuma na muku albishir wannan abin da aka yi wa mata da wannan abin da aka yi muna fatan insha Allah zai zama sanadiyan shiga mu gidan aljanna sannan kuma ina muku albishir da cewa wannan darasin da muka yi shi ba darasi ne na zo na gabatar da shi a matsayin tallan magani ko sai da magani ba gayyatowa ne akan mu tattauna hanyar da za mu taimaki juna mu ba mu juna shawara amma ina muku albishir insha Allah ta'ala nan ba da dadewa ba ina kokarin bude asibiti a cikin garin Bauchi amma asibitin da muke so mu bude muna roƙon Allah ya duba zuciyarmu kuma Allah ya zama shaida tunaninmu hanyar da za mu taimaki al'umma ya ɗauki kashi 85 a ciki na biyu kuma daga cikin tsarin da muke so muna so za mu buɗe wajen darasi waɗanda muka karanta su muke so su rike asibitin domin yanzu makarantar nan ɗaliban da suka haddace ƙur'ani idan aka zo aka ɗauke su aiki ba za su sa ran me za ku ba su ba to haka muke so kuma in lokacin ya yi, ina so kado muslim forum za a bani mutum uku wanda za su bi ni bauchi zan musu training su zo su ma su taimaki mutane a nan wannan na sa na bar muku abin a hannunku sai lokacin yi insha Allah ta'ala zan yi wannan abu sannan kuma ina muku albishir da tabbatar muku insha Allah ta'ala wannan program na mata mun fara shi kenan sai lokacin da muka ga Allah ya kawo lokaci ko wani abu na lalura ko rashin rai muna roƙon Allah ya cika mana buri